Ƙungiyar masana kimiyyar harhaɗa magunguna reshen jihar Plateau ta ce tana duba yiwuwar ƙirƙiro da allurar rigakafin cutar sankarau don sauƙaƙa barnar da cutar ke yi wa al'umma. Shugaban ƙungiyar masana fasahar harhaɗa magunguna reshen jihar Plateau Shehu Sheni ya ce ganin yadda sabon nau'in cutar ta sankarau ta hallaka rayuka da dama a Najeriya lokaci ya yi da za su dukufa wajen haɗa kai da gwamnati don samar da allurar rigakafin na sankarau. To muna hada kai da gwamnati don a samo a shigo da rigakafin don dukansu ba a yin su a Najeriya. Amma baka ganin kamar lokaci ya yi ku masana a wannan harkan za ku iya haɗa waɗannan magunguna domin a samu a taimaka ma jama'a? e gaskiya ne ya kamata mu duba cikin gida mu gaya da za mu soma producing wayannan magunguna. Amma kin san raw materials duk shigowa ne za mu yi ba samun su locally a Najeriya. amma dai muna muna nan muna kokari da mu abin da za a yi kwamishinan lafiya a jihar plateau dr kuden kamshak ya ce mutane uku ne ake hasashen sun harbi da kwayar cutar ta sankarau a jihar a yanzu haka a plateau muna da mutum uku ne wanda dama an kwantar da su a asibiti namu na plateau an riga an yi jinyansu an kuma riga an salame su so a takace ba mu riga mun samu wani wanda wannan ciwon ya sha kan sha plateau har ya kai shi ga lahira ba muna ci gaba da wayar ma mutane kai cewa eh muna da ciwon sankaro a plateau saboda haka mutane kada su kwanta kwakwa su zauna a wuraren da jama'a sun yi cunkus. Daraktan hukumar tsaftace muhalli a jihar Plateau Christopher Bitai ya jaddada muhimmancin tsafta don gujewa kamuwa da cututtuka masu yaduwa musamman a wannan lokaci na zafi da fadowar ruwan sama. Idan mun zauna a cikin a wuraren da akwai datti akwai greater chance na yaduwan wannan cututtukan kar a bar kasuwa da datti cikin gidaje da duk wuraren da jama'a suna zama a tabbata an tsaftace muhalli akwai masu tifofi kungiyoyin masu motoci eh, yan tifa da sauransu da wayanda suna da manyan motoci a gidajensu su taimaka ma gwamnati domin mu samu mu tsaftace mahallin mu domin mu samu zaman lafiya. Shi ma daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa da ke nan jihar Plateau Bulus David ya ce za su ci gaba da faɗakar da jama'a ta hanyar amfani da sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma. mu Tabbatar cewa an wayar da kan mutane, mu tabbatar cewa eh, gidajensu da akwai su windodi suna shi ake iska mai kyau da kuma su tabbatar da kiwon lafiya da kansu da na 'ya'yansu in kuma sun samu yara sun samu zazzabi sai su gudu su kai su a asibiti. Kimanin mutane fiye da ɗari uku ne cutar ta sankarau ta hallaka a jihohi daban-daban a Najeriya yayin da hukumar lafiya ke buƙatar fiye da naira biliyan ɗaya wajen samar da allurar rigakafin cutar ta sankarau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.